Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da yau barkanmu da saduwa a cikin wannan sabon shirin mai suna fatawoyin musulunci. Shirin fatawoyin musulunci shiri ne wanda tashar Equity TV ta ɗauki nauyin kawo muku tare da ni Sadiq Bashar. Shirin fatawar musulunci shiri ne wanda za mu rika ansa tambayoyinku tare da shehin malaminmu mai suna Sheikh Isa Talatan Mafara. Malam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Ba tare da bata lokaci ba za mu tsunduma a cikin shirin. Wannan mai tambaya yana cewa Malam menene hukuncin matar da ta rasu bayan ta rasu kuma sai uwayenta suka hana mijinta garonta. gano ta. To, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alami wa aflalus salatu wa atammu taslimi ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi a jamai ajma'i radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama ila amili wal a'immati la arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd to a gaskiya ba su da yanci na su hana ma miji gado domin gado Allah maɗaukin sarki ya raba shi a cikin alkur'ani kuma an yi bayanin abin da aka san miji ga mata ta idan ta mutu in ba ta da 'ya'ya maza ko mata ba ta da jikoki mijinta yana da rabi ga dukkan abin da tabbari idan kuma Allah ya sa tana da 'ya'ya ko kuma jikoki to mijinta yana da kashi ɗaya cikin hudu na abin da aka bari wannan aya ce ta alkur'ani tabbatacce na cewa miji yana da gado saboda haka hmm. idan har iyayenta sun ce ba ya gado ta yana da damar kai su kotu hmm. kuma a wannan ƙasa irin tamu najeriya musamman na arewa ana hukunci ga ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da shari'ar musulunci saboda haka na tabbatar da shari'a da ta tabbatar masa da gadonsa a bisa ga matsayin da yake da shi in ma na ya zama yana da rabi na abin da aka bari ko kuma yana da ɗai bisa hudu amma su ce bai da gado ko su hana gado to ba su da wannan dama kuma in sun yi haka shi dan bai kai su kotu ba to su san sun saba ma Allah wannan haƙƙi ranar alkiyama za a karɓe shi gare su. Eh. wannan saƙon mu na biyu ya zo daga Ismail Muhammad inda yake cewa malam menene hukuncin haihuwa a man ɗaki a ban ɗaki mm. to ita haihuwa a kaga abu ce mai zowa mm. yana yiwa wata ya zama naƙuda ta kama ta mm. ƙila har tsawon lokaci a ɗauke ta zuwa asibiti mm. wata kuma kila bisa ga al'ada ya ba su bukata asibiti tana naƙuda ya zama tana gida ta haihu cikin ɗaki to amma kamar yadda aka ambata yana yiwa ya zama ta je wajen bauli can haihuwar ta kama ta ta haihu a inda da haihuwa ta samu Allah ke kawo ta ba a cewa wannan abu akwai laifi gare shi don ta haihu a bayan ɗaki domin larura ta kama da haka nan ko kuma ya kasance kila ba ta da wurin da shiga inda za ta gata da cikin kila sai ta ji ban daki tunda ba yiwuwa cikin jama'a ya zama ta haihu nan ya zama ta haihu bayan ɗaki domin ta haihu duka wannan ba a cewa tana da laihi saboda haka ba abu ne ba abu ne wanda Allah ke kawwa kamar yanzu misali matsalar abinda ya zama larura kila kana jin boli ko bayan gida matsawar baka samu katta kai shi ba to ko ina yana iya kubce kema ko kuma abin ga sai aminu muhammad yake cewa menene hukuncin wanda duk zai magana sai ya rantsuwa shin rantsuwar tasa tana da kafara to rantsuwa kamar yadda aka sani tana da sassa guda hudu kamar yadda yake a cikin littafin risala ya ce rantsuwa ta kasu zuwa gida hudu rantsuwa biyu su adda kafara rantsuwa biyu ba su da kafara rantsuwa ta ɗai wadda adda kafara misali kamar ka ce mutum wallahi wani, zan baka kaza to sai zamba ka bashi ba to na akwai kafara ko ko misali ka ce wallahi wane ban baka kaza ko ba zan baka kaza ba amma sai ka ɗauka ka bashi to wannan shi ma akwai kafara amma magana rantsuwa da ka ga wani misali ko da gaisuwa akai wani misali barka da kwana wallahi lahiya lau ko ko wani ina zaka wallahi zan je wuri kaza wallahi zan to wannan ana ce mata lagawul yamini ya sassan rantsuwa ita ba ta da kafara amma ba a son haka nan makaruhi ce ma'ana ba ta da zunubi amma ba a son mutum ya aikata haka nan aisha yarda Allah tabbata a gare ta da aka ce la kuma Allah bil lagawi fi aymanikum Allah bai kama ku ga abin da yake ya sassa ga rantsuwar ku to sai ta yi bayani kamar yadda hadisi yake a cikin sahih bukhari shine ta ce shine zancen mutum wallahi bala wallahi i wallahi kama ka ce eh wallahi kaza ko ko a wallahi kaza to wannan makaruhi ta ba ta da kafara haka akwai rantsuwa ta hudu wadda ba ta da kafara amma an haramta ta ana ce mata alghamusu shine mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya ya san abin nan ƙarya ne ya rantsuwa da Allah to wannan ba ta da kafara amma laihi ce an ce mata algamusu domin tana nutsar da wanda ya yi ta a cikin zunubi ya zama dalilin shiga wuta to saboda haka tsawon wadda aka yi in mutum zai magana ya ce wallahi kaza wallahi kaza wannan makaruhi ce ma'ana an ƙi amma ba ta da kafara eh. to mun samu sako daga abubakar sambo shiyar alkanci jihar sokoto inda yake cewa menene hukuncin wanda matahi wanda bai iya kasar ba bai iya ba ko bai yi bai iya kasaru ba <laughs> to akwai bambanci da baya kasaru ko ko bai iya ba in bai iya ba wato kaga jahili ne bai san yadda ake ta kasaru ba shi an ma'anar bai iya ba to kaga wannan wajibi na ya san ita abinda a kasaru ita ce sallah mai raka'a hudu inda duk ta kama mutum a wajen tahiyawa da ta kai mil 48 an ba shi damar ya mai da sallah din na raka'a biyu ai ma'ana ya raka'a biyu ya sallama saboda haka cikin salloli waɗanda adda ƙasaru ita ce sallah a zuhur da la'asar da isha'i amma magari ba ta da ƙasaru ba kan raka'a biyu ka bar guda asuba ku da raka'a biyu ce to saboda haka abin da ake ce ma ƙasar wajibi na ya san abin da ƙasar shine rage sallah sallah mai raka'a hudu a shi ta biyu amma idan misali an ce ba ya kasaru ya san ana kasaru ɗin amma ba shi mi an matsayi ne to wannan za a ce bai karɓi rangwamen da manzon Allah ya mai ba sallallahu alaihi wasallam amma idan ya yi sallarsa a hudu a wurin tahiya sallarsa wato Allah zai karbe ta bisa ga raka'a hudu amma bai kai ladat wanda ya kasar ba yayi ta a biyu mun samu sako daga Ibrahim Lawal daga tsafe jihar Zamfara inda yake cewa menene hukuncin namijin da duk abin da matarsa ta yi masa baya taɓa nuna jin daɗi ko ya yaba mata to wanda ya haka ya munana zamantakewa Allah maɗaukin sarki ya ce wa ashuruhunna bil ma'rufi ku yi zamantakewa da mata bil ma'rufi da alhairi yana daga cikin kamar yadda ta ka daɗaɗa ma kai kana jin daɗi to kai ma ka daɗaɗa mata abinda an abinda ta yi wanda an na kwarai ya zama kayi godiya gare shi kuma ka nuna abin don ita ma ta ji daɗi ta ƙara samun ƙarfi ga wannan amma in zan ba ta gane duk abinda da ta yi kai baka nuna shawarka ba da jin daɗinka to ai ka ga wannan yana karya mata gwiwa to za a ce dai a nan baka iya zamantakewa ba wadda shari'a ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a zauna da mata da alhairi yana cikin zamantakewa da alhairi kai yadda kaka bukata a kyautata ma kai ma ka kyautata mata dan walahunna mithlul ladzi alaihin bil ma'rufi haka Allah ya ce ai ma'ana yadda anka dora ma mata su kyautata ma maza haka kuma maza aka dora maku kyautata ma mata saboda haka mijin da ke yin haka to babu shakka ya saba ma ayoyi na alqur'ani kuma ya kauce mu hanya ta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi na ya gyara ya zama yana nuna jin daɗi ga duk abinda matarsa ta yi abinda kuma ya zama muni ya shiryar da ita ya nuna mata abu kaza bai da kyau mm. wannan tambaya ta zo daga Muhammad Ismail inda yake cewa menene hukuncin mijin da yake saduwa da matansa biyu a ɗaki ɗaya mm. to ah, ita shari'a jima'i yana daga cikin abin da aka ce a suturta saboda haka bai halatta ya zama ana jima'i da mace guda ɗaya tana kallo wannan ya haramta amma in ya kasance misali baraya ce a gare shi wato ma'ana ɗakinsa na kansa ya zama kowace mata tashi nan taka iske shi wannan babu laifi gare shi amma kuma a ce wannan tana kallon wannan to wannan ya haramta kuma kamar yadda aka sani ƙa'ida ce ta shari'a ko kowace mace zama tana da kwananta daɗa in ma ya zaba da kwana guda guda ya kai to ko kowace bai halatta ya sadu da mace guda lokacin da yake a cikin kwanan wance. in kuma kwana biyu ya kai to wannan mata ita da kwananta biyu sai ya sun ƙari sannan a koma ga guda amma a ce misali ya kira wannan ya sadu da ita kuma ya kira waccan ya sadu da ita a rana guda ta mace guda to wannan baya halatta ko ko a'a matan duk suna cikin ɗaki wannan ana saduwa da ita guda na kallo to wannan ya haramta hmm. wannan mun samu sako daga mustapha jihar kebbi shiyar sarakuna inda yake cewa ina hukuncin wanda ya mutu to da ya mutu ana bin sa bashi to sai wani ya ce ya ɗauke masa bashin shin bashin ya koma kan wanda ya mutu ko kuma wanda ya ɗauke masa to idan wanda ya mutu ana bin sa bashi wani ya dauke nauyin biya to ya tabbata ya ɗauki nauyi to bashin na yana na akan wanda ya ɗauki nauyin biya ya tashi ga shi mamaci wanda ya mutu ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo wani daga cikin sahabbai farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi sallama in mutum mutu ana bin sa bashi baya mai sallah sai dai ce masa habbai ku yi ma dan uwanku sallah domin ita sallar gawa shafa'a ce neman ceto ne ana neman ceto to manzo Allah yana gudun kada nauyin bashi ya hana in yayi mai sallah ba a karbi ceton da ya ba to in aka kawo gawa ana bin mutum bashi sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah to wata rana sai aka zo da wata gawa ta wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bin sa bashi suka ce eh ana bin sa bashi in ma dinarai ko dinari biyu ko dirhami biyu to sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ga dan uwanku to sai wani cikin sahabbai ya tashi ya ce ya manzo Allah na ɗauki nauyin biyan bashin nan manzo Allah ce to haƙƙul gari haƙƙin wanda ka bin bashi ya tashi yanzu daga wanda aka bi bashi ya koma gare ka ya ce eh ya manzo Allah to sannan sai manzo Allah ya mai sallah to kaga wannan ya nuna duk wani wanda ya ce ya ɗauki nauyin biyan bashin wanda ya mutu to shi wancan wanda ya mutu ya barra ai ma'ana babu bashin na a kansa ya dawo akan wanda ya ɗauki nauyin biya wannan to ko da kila misali shi wanda ya ɗauki nauyin sai ya zama nan gaba sai ya samu ila karya arziki sai ya kasa biyan bashi ko ya samu kare arziki nauyin na yana nan kansa tunda tun harko ya ɗauki nauyin biya ya taso daga wancan saboda haka shi wanda ka bin bashin nan wane ya sani da ya rage tsakanin su ko ya yahe mai ko ko ce ya bi shi bashi ko ya samu kariya arziki to ya tashi ga wancan matacce yana nan akan wanga da ya ɗauki nauyin biya. Eh. sai sakonmu na gaba daga abubakar hadi tambol inda ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin fitsari tsaye mm. to fitsari tsaye ja'iz na abinda aka nufi ja'izi abin da aka ba da dama don ka yi tsari tsaye ba a cewa ka yi laihi ka yi zunubi amma ana buƙatar ladabi na mutum idan zai yi tsari ya duka amma akwai sanda yi tsari tsaye kuma yake zama larura kai shi a tsaye idan ya zama misali inda za ka duka din nan kana da tuhayin ka ƙazamta ce najasa to nan sai ka yi tsaye ko kuma ya kasance a'a wurin nan inda za ka duka al'aurarka za ta kware mutane za su ganka to shi ma nan wajibi na ka yi tsaye amma in ba haka ba to da ladabi na mutum ya duka shi hitsari babu shakka ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake a cikin sahihul bukhari ya an taba samu ya yi tsari da tsaye to kaga duk abin da manzon Allah yayi amma ba za a ce masa sunna mudara da wadda za a yawaita yi ba yalla babi na na larura idan ya kama to saboda haka wanda larura ta kama shi tsarinsa da tsaye ko kuma ko larura ba ta kama ba ya yi tsari da tsaye ba a cewa yayi zunubi amma yin sa a tsugunne ko a zaune ya fi bisa ga a tsaye. Tsaye ɗin kinan ba da yi ba Ba ma Allah ba. Tsaye Yalla muna abin da ke faruwa galibi da mu ga a fitsari da tsaye ba al'ada ta tamunan ba. Har na su sun ka kawo mana hitsari da tsaye to shi yasa dama malamai na da eh, sai su ga wanda hitsari da tsaye har ma suna ce mai kahiri na saboda ganin arna kan hitsari da tsaye amma dai gaskiya ga shari'a ba laifi ba ne. malam har ga mace ko kuma. to mace kaga ita ma ya danganta mm. amma ita kaga abin da me yake suna da yake fitsarinta yana watsuwa ta mm. duka in dai ba lauru ya kama ba akwai ita ma lokacin da lauru za ta kama ta. Ah, ba ko ce ita larura in ta kama ba ta hana a yi abu ai kaga ko namiji an ce in ba larura ba to ya yi duke yahi amma kuma in ya yi tsaye din ba za a ce ya yi laihi ba to ita ma macen in za ta iya kiyaye zubar bauli ga ya taba mata jiki ta yi da tsaye ba za a ce mata ta saba ma Allah ba amma ta duka ta yi shi a mahi alhairi musamman kasancewa su ba al'adan mu ba eh, abin da dai ba a so dai watsuwa tsarin ba son ya taba jiki eh, to sannan kuma kamar idan na ambata duk abu wanda yake ga al'adar mutane ba kai kama da waɗansu kamar yadda ni ambata ma yace yanzu nan galibi mu arna su sun ka kamu na hitsari da tsaye mm. to kaga in misali kai zaman ka na musulmi wani ya ganka ka hitsari tsaye mm. bai ɗaukaka ka da daraja bai ɗaukaka ka ba mutumin kwarai ba to kaga a yin wannan ka duka kai shi an mafi alhaini mm-hmm. sai abbas hussein ya ce namiji ne da baya sallah menene hukuncinsa a cikin lokaci salla sallah abba shi gaba ɗaya ko ko bai cikin lokaci bayan ta a cikin lokaci ah. to wanda baya sallah a cikin lokaci fasiki na ah, wanda aka ce fasiki ko shi wanda hita daga da'a ta Allah madaukakin sarki saboda haka idan mutum baya sallah a cikin lokaci fasiki na to sannan sallar sa ko karbabba ce ko ba karbabba ba kaga wannan wani abu ne amma dai fasiki na wajibi na ya tuba malamai sun ce abinda aka ce mu mai tarikus salati galibi ma wanda ya bar sallah shine wanda baya yin ta a cikin lokaci saboda haka duk wanda bai da sallah a cikin lokaci ba a ce mai kahiri amma fasiki na ya saba ma Allah wajibi na ya tuba sai wannan Zainab daga Tijjani daga kofar kaɗe da cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin wanda zai yi sujajar kabliya sai ya manta yayi sallama to idan a sujada ta kama mutum wadda aka ce makabli kabli ita ake yi kafin a sallama sallah to idan ya kasance har ya sallama to sai nan in nan take na tuna sai shi ba'adiyya makohinta tana isan masa idan kuma har ya manta ya tashi to za a duba a ga ma'ana abin da ya sa yin ƙabliya ɗin nan sunna nawa ne idan sunna biyu ce wato ko kuma ɗaya mai ƙarfi sunna ɗaya mai ƙarfi akwai sunna wadda kama a ce bayyanawa ko asirtawa to ire to idan ya zama sunna ɗaya ce mai ƙarfi ko sunna biyu waɗanda ba su da ƙarfi su sun ka sa shi ya yi ƙabliya ya bari har ya sallama kuma bai tuna ba har ya tashi ya tafiyarsa to wannan sujada ta faɗi ba zai yi ta ba kuma akwai sallarsa amma idan ta kai sunna uku to ya sallama sallah bai kabliya ba to shi ba adiya makwahinta idan kuma har bai ba adiya bai tashi tahiyarsa to anan babu sallah tai domin ta kai sunna uku mai suna da ƙarhin matsayin farilla to saboda haka za a duba wanda ya zama kabli ta kama shi har ya sallama to zai yi adi a matsayinta ba'adiyya a matsayinta idan kuma sunna ɗaya ce ko sunna biyu ya zama su ne suka sa shi shi kabliya din ya zan bai kabliya ba kun bai ba'adi ba har ya tashi ta yasa akwai sallatai amma in ya kai sunna uku har ya tafi yasa to anan lokacin ba'adi ya riga ya kuce masa kuma ita wannan sallar sai dai ya sake ta hmm. daga bello mai shago girashi yake cewa menene ingancin sanya safa ga mace in za ta yi sallah ko kuma in za ta fita. To, lalle yana da kyau ga mace, kaga kahon mace tana daga cikin al'aura kamar yadda aka ce wato cewa mar'atu kulluha auratun ma adal wajha wal kaffain ita mace dukkan ta al'aura ce in banda huska da tafuna to kaga ashe in ta sassafa to ƙarin sutura ne gare ta saboda haka in za ta sallah ta sassafa ta ƙara suturce jikinta kamar yadda shari'a ta ambata haka in za ta fita musamman kila ta yi wani lalle ko ga ƙafafunta ta sassafa don ta ƙara kare jikinta to wannan ta kyautata ta yi abin da aka buƙata a musulunci a ƙarin sutura ne. Hmm. sai nan sadiq bashar sai yake cewa yaya halaccin yi wa mahaifiya biyayya idan in ta ce kila misali ta nemi ka yanke hulɗa da yan uwanka Hm. haka hm. na yake zumunci da wanka to Allah madaukin sarki da ya umarni da a yi ma iyaye a gaba ɗai da Allah madaukin sarki wa bilwalidaini ihsanan ga iyaye ku kyautata yi ma'ana ku yi masu da'a to nan shari'a tana magana akan da'a bil ma'rufi da abinda an ka sani yi ma'ana abinda shari'a ta ce Allah madaukin sarki kamar yadda ya umarni a yi uwa da uba ɗa'a haka ya yi umarni a sadar da zumunta to saboda haka idan uwa ta ce kada a yanke zumunci wannan ba za a yi mata ɗa'a gare shi ba ta ce misali kada a yi ma wani biyayya ba za a yi mata ɗa'a ga wannan ba domin ta ce a saba ma Allah wa in ja hadaka ala an shirka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma Allah madaukin sarki ce uwa da uba idan sun yi kokari ga su neme ka ka aikata abin da yake ba ka da ilimi ai ma'ana abin da ya saba ma Allah to fala tu ihuma kada kai masu da'a saboda haka ba ya halatta a ayima wato uwaye da'a ga abin da ya kasance saban Allah ne saboda haka idan uwa ta ce a yanki zumunci da 'yan uwa to ba za a yi mata da'a ba ko uba ya ce a yanke zumunci da 'yan uwa ba halatta a yi masa da'a a nan uwa ta ce misali kada ka yi kaza kada ka yi kaza wannan ba ya halatta ko kaɗan saboda haka a babin shari'a dole ne abin da aka yi ma uwa da uba ɗa'a ga abin da ya kasance shari'a ta yarda da shi amma duk abin da sun ka kawo wanda yake ya saba ma shari'a ba za a yi masu ɗa'a a kansa ba na aminu mustapha yake cewa mace ce mijinta ya mata saki biyu to sai tana soyayya da wani saurayi to har ta kai ga tana mai magana aure malam menene hukuncin ta ta ana ni tana cikin gama idda ba to ga ka'idar shari'a idan mace aka yi mata saki ɗaya ko saki biyu to tana cikin wato idda saboda haka tana cikin hukuncin mijin nan nata wanda ya sake ta to tana cikin dokoki ne kaga ba halatta ma a da amuranta to ta tafi tana magana da wani alhali tana cikin isma tsari na shi mijinta to wannan haramun ne shi ma wannan ɗin wanda a saurayin wanda ke neman ta? haramun na ya ci gaba da hulɗa da ita sai lokacin da ta ƙara idda saboda haka ta saba ma Allah idan ta nuna tana mu'amala da shi shi ma ya saba ma Allah matsawai ya san tana cikin idda bai bari ba ita ta saba ma Allah in ita ta jawo shi ta aikata haram ta zama da wannan wajibi na ta tuba domin yin wannan fasici na haka shi ma idan ya san tana cikin idda ya ci gaba da mu'amala da ita shi ma ya saba ma Allah wajibi na ya bari ya tuba Allah madaukin sarki ya ce wala ta'azimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajala kada ku sanya himmaniya ta nema aure ta kulla aure sai littafi ya cimma ajalinsa ai ma'ana mace ta ƙara idda saboda haka wannan baya halatta malam idan ya kasance kila shi bai sani ba in bai sani ba ai kaga abin da baka sani ba baka da laihi a kansa in bai san misali cewa bata kara idda ba yi to daga baya ya gano to wajibi na ya bari in kuma har ya ci gaba ba da masaniya to kaga ba a cewa shi domin duk abin da ka zama jahili ne baka da ilimi a kansa baka sani ba Allah ba zai kama ka da shi ba sai Isa Muhammad yake cewa menene hukuncin wanda ya sayar da abin ba mallakin shi ba kamar ba kayansa ba eh, ba mallakin shi sai ya da to wanda ni ya sai abin da ba na shi ba ya wuce wuri kuma ya aikata haram kuma wannan ciniki a ka'ida ta musulunci bai tabbata ba ana iya walwala wannan cinikin domin sharaɗin abu wanda duk da ka sayar ya kasance mallakarka ko ko na wani na wanda ya baka dama kamar dillali Ah, dillali ai kaga kaya ba nashi ba amma a bashi dama ya sayar to saboda haka kaya duk abin da za sayar ko dai ya zama mallakarka ko ko a ka zama simsaru dillali an baka dama na ka sayar ko ko a mai abu ya wakilta ka ko da ba dillali kake ba cewa abu kaza wani kana matsayi na ka sai da shi amma duk wanda ya sayar da kayan wani wanda ba a bashi ba ba nashi ba ba dillali ba ba a wakilta shi ba to wannan ciniki babu shi a babin shari'a kuma ana walwale shi kuma ga ka'idar shari'a in yayi da gangan an ka kama shi ana ladabtar da shi domin kada ya sake koko wani kada ya aikata ina aikinsa. Malam kenan dillanci yana da asali cikin addini. Eh kwarai ko dillanci akwai shi. Eh. Sai wannan yake cewa menene hukunci wanda ya aikin haji da kuɗin haram? Ah. To ah, wanda ya aikin hajji da kuɗi na haram ga abinda malamai ahli sunna suka ce aikin hajjinsa akwai shi illa kuɗin na haram da ya nema su kuma saɓan ya biɗi kuɗin haram shi kuma yana nan a kansa ai ma'ana hajjinsa akwai shi sannan laihin ta mu kuɗin haram shi kuma yana nan a kansa saboda haka kowane daban-daban yake illa babin karɓa wannan abu ne wurin Allah ko hajjinsa karɓaɓɓe na ko ba karɓaɓɓe ba amma dai a babin zahirin shari'a na a ce wane ya ɗauke farilla to in ya kuyi hajji da kuɗin haram ya ɗauke farilla amma babin ko an karɓa ko ba a karɓa ba to wannan wani abu ne akwai malamai da suka ce a'a aikin hajji da kuɗin haram ko da yake a babin shari'a za a ce ya inganta amma ba karɓaɓɓe na ba suka kafa hujja da hadisin da yake inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsalki ne baya karɓa sai abu mai tsalki to haram ba ta da tsalki to saboda haka magana an karɓi hajjin sa ba ta taso ba akwai waɗanda suka ce a'a ya yi aiki hajji da kuɗin haram lahin karɓa kuɗin haram yana na a kansa hajji ne ya yi sanin an karɓa wannan abu ne wanda a can a wurin Allah mu ba mu da ilimi game da wannan sai lahira idan Allah ya karɓa to wannan wani abu ne in kuma Allah bai karɓa ba kuma can a tsakani yake Allah shi ya san yadda zai mai hisabi to malam muna godiya Allah ya saka da alheri to ni ma gode insha Allah masu kallon mu laifin daɗi karewa a nan ne muka kawo karshen shirin muna fatawoyin musulunci kada ku manta za ku iya turo mana sakunan ku ta namba waya kamar haka sifili takwas sifili takwas biyu sifili sifili biyar hudu hudu takwas kuma kuna iya tuntuɓar mu ta lambar mu whatsapp kamar haka sifili tara ɗaya uku sifili biyu bakwai shidda tara hudu uku mun gode.